d'un programme en rediffusion sur VOA. Sacha, Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Juma'a 29 ga watan Yuli na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da 'yan bindiga ke zafafa kai hare-hare a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya da kewaye a 'yan kwanakin nan. makwabciyar jihar Nasarawa ta fara ɗaukar matakan tsare rayukan al'ummarta. Gwamnatin jihar ta ba da dalilin rufe makarantun jihar kamar yadda kwamishiniyar ilimin jihar Hajiya Fatima Jimeta Sabo ta yi ƙarin haske. mu a jihar nasara muna zaman lafiya amma sanin kowa ne cewa muna makwabtaka da babban birnin tarayya abuja akwai manya-manyan local government mu guda biyu wanda suna sharing boundary da federal capital kuma a wannan wurare muna da makarantu da yawa To bayan haka za ku ji cewa har yanzu ana ci gaba da cece ku ce game da batun tsayar da ɗan takara musulmi kuma mataimakinsa shi ma musulmi a babban zaben Najeriya da ke tafi a shekarar 2023. Sannan kuma muna nan tafi da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. kuma Assalamu alaikum ga cikakkun labarin. 'Yan awaren da ke samun goyon bayan Rasha sun ce harin da Ukraine ta kai a gabashin Ukraine ya kashe fursunonin yakin Ukraine akalla arba'in da aka kama a fadan da aka gwabza a Mariupol. 'Yan awaren sun ce akalla fursunoni biyar ne suka jikkata. Fursunonin yakin na Ukraine wato POW a takaice na daga cikin waɗanda suka fake a masana'antar sarrafa karafa ta azovstal da ke mariupol inda suka samu nasarar turjewan sojojin rasha na kusan watanni uku ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a cikin sanarwar sirri ta shafin twitter a ranar juma'a cewa a cikin wani gagarumin sauyi rasha ta miƙa alhakin wani ɓangare na ayyukanta na gaba ga ƙungiyar wagner wani kamfanin sojin rasha mai zaman kansa matakin ya sa da wuya rasha ta musanta alaka tsakaninta da irin waɗannan kamfanoni na ƙasarta in ji sanarwar an ɗauki matakin ne a cewar ma'aikatar saboda alama rasha tana da ƙarancin sojojin yaƙi an tafi da wani jirgin rasha cikin murna saboda an ajiye shi ba bisa ƙa'ida ba jirgin saman sojan na zamanin soviet bai zama abin tsoro ba kamar yadda ake nuna shi a gaban jama'ar ukraine masu farin ciki da suka hallara don murnar kamar jirgin bisa ka'ida mtlb na shekarar 2070 na sojojin rasha ne amma sun yi watsi da shi a arewa maso gabashin ukraine kimanin kilomita 30 daga iyakar kasashen makwabtan da ke fada da juna wani direban tarakta mai suna vitali da ne ya same shi wanda ya yi murmushi da lumshe ido yayin da yake janye wannan jirgi mai kamar wata babbar kyauta da ya tsinta a kusa da wani fili da ke ƙauyen mala rogan inda a ƙarshen watan maris yayin wani aikin janye dakarun rasha na gaggawa majiyoyin 'yan gudun hijirar belarus sun ce ayyukan sojojin rasha na baya-bayan nan a cikin kasar belarus din babban aminiyar moscow sun nuna cewa rasha na kokarin ci gaba da fuskantar barazanar kai hari daga belarus akan arewacin ukraine bayan da ta gaza a wani hari ta kasa a yankin da ke dauke da babban birnin ukraine kiev a farkon wannan shekara yayin da 'yan jarida da manazarta da 'yan adawa na kasar belarus ke cewa da alama wani harin da rasha ta kai a arewacin ukraine daga kasar belarus bai zo ba lamarin da ya haifar da cece kuce a tsakanin su kan ko dakarun shugaban belarus alexander lukashenko za su shiga irin wannan farmakin na rasha dakarun rasha da ke belarus sun shiga arewacin ukraine ne a farkon farmakin da rasha ta kai wa kasar a ƙarshen watan fabrairu a yunkurin da take yi na kwace birnin kiev mai nisan kilomita 150 daga kan iyakan belarus Lukashenko ya kiyaye sojojinsa daga shiga kai tsaye a cikin harin yayin da yake ba da goyon baya tare da barin sojojin rasha su yi amfani da yanki na belarus da kayayyakin more rayuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mai shari'a samuel alito mai ra'ayin mazan jiya na kotun kolon amurka ya yi watsi da sukar da wasu fitattun mutane a duniya ke yi na hukuncin watan da ya gabata wanda ya yi watsi da hukuncin da roe v wade ya yanke a shekara ta 1973 kan hakkin zubar da ciki a jawabinsa na farko a bainar jama'a tun bayan matakin wanda ya kai ga wasu jihohin amurka masu ra'ayin mazan jiya na sanya dokar hana zubar da ciki alito ya yi watsi da sukar hukuncin da ya fito daga firaministan birtaniya boris johnson shugaban faransa emmanuel macron da firaministan canada justin trudeau bugu da ƙari alito ya kai hari ga yariman birtaniya hari wanda aka fi sani da duke na sussex wanda ya yi nuni da hukuncin zubar da ciki a wani jawabi da ya yi a majalisar ɗinkin duniya a makon da ya gabata Zanga-zangar adawa da gwamnatin mulkin sojan Gini da kuma yadda take tafiyar da shirin komawa kan turbar demokuraɗiyya ya kawo cikas a babban birnin ƙasar jiya Alhamis, inda masu shirya zanga-zangar suka ce an kashe mutum ɗaya. Zanga-zangar wadda aka shirya a makon da ya gabata ta fara ne gabanin sharhin da shugaban kungiyar kasashen yankin ya yi wanda ya yi ikirarin shawo kan gwamnatin mulkin soja da ta rage wa'adin komawar mulkin demokuraɗiyya. Gwamnatin mulkin sojan dai ba ta tabbatar da kalaman nasa ba. Labaran duniyar aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. buɗe taskar rahotanninmu da batun tsaro a Najeriya. Yayin da matsalar tsaro ke ƙara ta'azzara a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, jihohin da ke makwabtaka da birnin kamar Nasarawa sun fara ɗaukar matakan tsare rayukan al'ummarsu ciki har da rufe makarantun firamare da na sakandare a faɗin jihar, lamarin da wasu suka yaba da shi. Ga rahoton da Zainab Babaji wakiliyar muryar Amurka ta aiko mana. Yayin da matsalar tsaro ke ƙara ta'azzara a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, jihohin da ke makwabtaka da birnin sun fara ɗaukan matakan kare rayukan al'ummarsu. Matakin da gwamnatin jihar Nasarawa ta ɗauka na rufe makarantun sakandare da firamare a jihar ya sanya al'ummar jihar yin kira wa gwamnati kan ta ɗauki matakan tsaro don baiwa ɗalibai damar samun ilimi. Rufe makarantun ya zo ne a daidai lokacin da ɗalibai ke rubuta jarabawa ta ƙasa da zai ba su guraben shiga manyan makarantu. Wani da ke zaune a kan iyakar Abuja da ya buƙaci sakaye sunansa ya shaida min cewa rufe makarantun zai shafi harkar ilimi a Najeriya. bayan abin da ya faru a kuje ya sake faruwa a wani kusa da government federal government college na kwale ma ba cikin makarantar ba mm. to akan abin da ya faru a kuje kada sake faru ma yaran makaranta a kwale shine aka ce minista ya ba da umarnin cewa makarantu duk a abuja su a rufe su mm. amma tun da kuma nasarawa state yana da boundary da abuja to kagan kuma dole hanci abin da ya taba hanci ya taba ido kana ga kamar ta ina irin wayannan tashi tashin hankula za su shafi a harkokin ilimi <laughs> dole ya shafi harkokin ilimi saboda jarabawan da ya kamata a ce sun rubuta a cikin sati ɗaya ko sati biyu aka ce su yi shi a cikin kwana biyu don akwai makarantar da suka rubuta jaraba a rana daya ma sun rubuta fefa guda shida dole kuma ba faɗa ma ba za wannan abun zai shafi ilimi. ita ma wata uwa daga jihar nasarawa honorable hafsat abdullahi ta ce matakin da hukumomin suka ɗauka na sallamar yara daga makarantu ya yi daidai. yara sun koma makaranta sun fara karatu an biya kuɗi an biya kuɗin ɗaki a yin komai ga halin da ake ciki dole ne za a ji wani abu amma in babu lafiya ba abin da zai gudana muna kira ga gwamnati wannan matakin tsaron da ta ɗauka shi ya kamata ta ɗauka saboda kare rayukan mutane Shiko Alhaji Garba ɗan Malam daga garin Kefi a jihar Nasarawa ya ce tun farko sakacin gwamnati ne ya kawo halin da al'umma ke ciki. Wannan daidai ne ta ɗauka don kare kansu amma gaskiya bai kamata har ya kai wannan matsayin ba tun tunin ya kamata gwamnati san abin da za ta yi. To ya za a gyara? Dole ka bayar da wani gyaran zai. Ko gwamnatin su ne da sun gaya musu ko gwamnatin sun sani a Gwamnatin jihar ta Nasarawa dai tun farko ta ce ta ɗauki matakan rufe makarantun ne ba wai don akwai barazanar tsaro a jihar ba sai dai don kariya. Hajiya Fati Jimeta Sabo ita ce kwamishinan ilimi a jihar Nasarawa. Mu a jihar Nasarawa muna zaman lafiya, amma sanin kowa ne cewa muna makwabtaka da babban birnin tarayya Abuja akwai manya-manyan local government mu guda biyu wato Karo local government da kuma Toto local government wanda suna sharing boundary da federal capital kuma a wannan wurare muna da makarantu da yawa so muna ganin abin da ya faru a abuja kar ya zamanto just proactive measure muka dauka kar ya zamanto abin da zai iya ko splitting zuwa wannan jiha mu kwamishinan ilimi a jihar nasarawa kenan hajiya fati jimeta sabo a halin da ake ciki dai daukacin makarantun gwamnati da masu zaman kansu da jami'o'i da wasu manyan makarantun jihar ta nasarawa za su kasance a rufe har har sai lokacin da al'amura suka daidaita. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. Madalla a gaida Zainab Babaji. A Najeriya har yanzu batun tsayar da ɗan takara musulmi kuma mataimakinsa shi ma musulmi na ci gaba da janyo cece ce. Haɗaɗɗiyar ƙungiyar Kiristocin Najeriya ta kan ta nuna rashin amincewa da matakin. lamarin da shi ma tsohon kakakin majalisar wakilan najeriya honorable yakubu dogara ya goyi bayansa a baya-bayan nan sai dai wani malami a kwalejin shari'ar musulunci da ke garin misau ya ce ba a gina mulkin najeriya a kan tafarkin addini ba ga rahoton da wakilin muryar amurka abdulwahab muhammad ya aiko mana wannan matsayar da tsohon kakakin majalisar wakilai musa yakubu dogara ya dauka ya biyo bayan taron da kungiyar kan din ne ta gudanar a birnin abuja a satin da ya gabata bishop istifanus na ɗarikar gospel worldwide kuma tsohon shugaban kungiyar kan na karamar hukumar ta ba balewa a jihar bauchi ya yi ƙarin haske kan matsayin yakubu dogaran shi tsohon kakakin majalisar wakilai na tarayya su kasance haka amma Allah ya ga haka bai dace ba Ismail Imam malami ne a kwalejin koyar da shari'ar musulunci da ke garin Misau a jihar Bauchi ya ce Najeriya ƙasa ce wanda ba ta da addini guda ɗaya a gwamnatance sannan ya ci gaba da cewa adalci saboda halin da kasan take ciki na rashin zaman lafiya na tashin tashina na juyo ga haka wannan ba rashin adalci ba ne yadda zaɓe ta kama ne muna fata Allah za a mana da zama alkhairi ga kasan ga 'yan kasan ga al'umman kasan ga yanayin kasan bisa hal take ciki na karaya ko ta ina da rashin zaman lafiya wannan shine manufan Najeriya yanzu ba manufan a ce kirista ko a ce musulmi bane Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya. Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga awal garba da rahotonmu na musamman. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya kawo ziyaran aiki na kwanaki biyu a kasar jamhuriyar Kamaru anda shugabannin guda biyu na Kamaru shugaba Paul Biya ya yi masa lale marhaba kuma suka tattauna a tsakanin su kan waɗansu al'amuran diplomasiya al'amuran da su ne tsaro kasuwanci noma da kiwo da kuma albarkatun karkashin ƙasa wanda kasar jamhuriyar Kamaru ta mallaka. par Européens. shugaba polbia ya ce kasashen guda biyu sun jima suna alaka tsakanin su ko da yake suna alaka da waɗansu kasashe kamar ƙasar china ƙasar rasha ƙasar amurka burtaniya da india da kuma ƙasar brazil har da ƙasar japan da kuma sauransu na tambayi profesa abdul razak kan wannan ziyara da shugaba macron ya kawo ƙasar ta jamhuriyar kamaru gaskiya zuwan macron ƙasa mu eh, na kamaru ƙasa mai albarka kasan su matan sun san irin albarkacin da ƙasan kamaru take kunshe da da shi to zuwan sannan ya zo ne domin kada wannan ƙasa ta kubuce masa domin sun ga cewa gashi kamaru ta fara daukan wata yarjejeniya da kasar rasha to kun gani to shine ya kuma zuwa domin su jaddada waɗannan abokantakansu da da suke nan tun lokacin mulkin mallaka. A Profesa a kasar Faransa ta da tana da kusan kashi 60 cikin 100 mm. na harkokin da take gudanarwa a kasar Kamaru. Eh. Sai kuma gashi yanzu abubuwan sun sauka eh. daga kashi 60 sun dawo kashi 18. Eh, kai baka cewa mm, wannan abin zai iya kawo waɗansu matsaloli tsakanin Kamaru da kasar Faransa ba? a malam muhammadu ba wani matsala sam da zai kaka san allah ya ba mu shugaban ƙasa wanda a duniyan nan shine mafi jima a kujera kuma shine kuma mafi shekaru a kujera to kaga ya ba ma din amsosi daban-daban da shi ma kansa macron din ya san cewa shi yaro nema a cikin fannin siyasa domin kamaru don shugaban kasan kamaru kobe ya nuna makon cewa kamaru kaman gona ne ko muna da abokanai da da akwai china da akwai brazil da akwai eh, ingila da akwai jamus da duka dai amerika to ka gani to wanda yake nan kaman wajen eh, takara ne wanda ya iya rawa shi ne Eh. ya kake ganin haduwar shugaban kasar faransa macron da dan shugaban kasar kamaru frank biya eh. wanda aka yi a nasiri ba kamar shi ne zai iya gadon mahaifinsa ba kan kujerar mutu kasar kamaru eh, a wannan kam zance ne malam muhammadu awal ni kan matsayina dan kamaru ba zan iya ba da wani magana akan wannan ba domin muna da kundin tsari yadda kundin ƙasanmu ya tsara komai yan ka gane aito shi yasa ma da aka yi mafobiyan din tambaya a kan wannan ya nuna musu cewa ina tafiya ne akan kundin tsari yanzu ya yi shekaru uku a shekaru bakwai da zai yi to shine ce idan shekaru bakwai sai idan an ci gaba da ɗaukansa kuma to zai ci gaba idan kuma ya faɗi zai koma eh, ƙauyen sai huta to ka san koma ƙauya hutan nan cewa ya yi ritaya kenan. Alhaji Garba Shima ya yi mini ƙarin haske kan zuwan shugaban ƙasar na Faransa Emmanuel Macron a ƙasar Kamaru. Salamu alaikum alajawar Awal. da kai yi na da muhimmanci, kasan yau duniya ta canju. kasashen afirka su ma idon su ya budu kuma masu tafiya da kasashen afirka da mataimakansu sun ilmantu shi sa kaga yanzu ba komai ake zuwa a yi wa kasashen afirka ba ko ba komai eh, eh, eh, ake ake sa su ba to shi sa kaga shi wannan ziyarar da macron ya kawo kasan kamaru yana cikin Eh, irin yarjejeniya da yake kasashen duniya yake haɗa kasashen duniya domin mai isa kowace ƙasa tana da yadda take tafiyar da al'amuran da ko kuma take tafiyar da eh, abokantakanta da waɗansu ƙasashe to faransa ba zancen abokantaka ba ne faransa zancen uba ne don su suka suka suka ba mu yanci ta jiki su muka samu yancin kai to amma eh, wannan ziyarar shi kan shi macron ya la'akarin cewa shauran manyan kasashen duniya suna shigowa kasashen mu kasashen afirka suna shigowa kasan kamaru suna samun suna kawo sauki a abubuwan da faransa take tsadanta mana shi sa kaga in ka duba a dubu yanin maganar tin tattali eh, faransa ta yi asara da yawa domin wa'ansu abubuwan ya koma shashin rasha ya koma shashin eh, china ya koma shashin india ya koma shauran kasashen da suke tasowa to kaga shi isa kaga dole ne a wajen su yanzu su canza tafiya su zo su yi magana da murya ba muryan eh, eh, eh, uba ba muryan partidayar ta magana kamar ta san menene amfanin ta da abin da wannan abubuwan nan duk abu da za a duba a gani amma ba wai abin nan bane amma kasan kamaru tana da duk wayannan relation da kake magana tsakanin kamaru da rasha kamaru da india kamaru da china kamaru da shauran kasar su afirka su wayannan manyan kasashe su ja musu itali wannan tsohon magana ne ba maganar yanzu bane dama tuntun muna da farka da muna da muna da abokantaka da rasha muna abokantaka da china muna abokantaka da jamus da ingila duk muna da su ai ko muna da cooperation militaire da kuke magana duk muna da shi da su kaga maza da a grace eh, marin mu suke da fiya training da ko kuma har isra'ila duk muna da faruwa da su kuma shi zaka ga dole ne yanzu faransa ta san cewa afirka ba din ba ba garkenta bane shi sa kaga ta fito yanzu suke nema su dudduba irin kuskuren da suka yi wa kasashen mu su gyara su ga me za su ba mana na da mu ma al'umma ba za su yi amfani Alhaji Ali dan adawa ne a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru shi ma ga abin da ya ce zan fara ce muku wato dai dalilin da zai kawo eh, Emmanuel Macron shugaban ƙasar Faransa ƙasar Kamaru shine shine wato yakin da ake yi yanzu tsakanin rasha da ukraine ya tona ma kasan kamaru ne asiri ko kuwa ya buɗe ma ƙasan faransa ido dangane da cewa lalle kuwa da ku ƙasashen afirka da yawa da take batar da hannu a kai wato ba da wani eh, ido ba da wani mm, abin faɗa a ji akan waɗannan ƙasashen domin ƙasashen sun zaɓi ɓangaren da za su ji kenan a takaice abin da ya fara kawo macron kenan ya zo ya ji ya jin ya ya ji ya kamaru duk abin da yake jinna a kamaru lalle ya tabbatar da cewa ya lalle ko kamaru nan ta mirgini ta bangare eh, rasha da china da brazil da kuma eh, india gaba su a wannan lokacin kamanta dai da iran ma da take cikin abin nan alhaji sani malam hassan jar kasa matashi ne a kasar ta jamhuriyar kamaru shi ma ya tufa albarkacin bakinsa kamar haka eh kasan wannan zuwan emmanuel macron eh, dole ne ya zo kasan daman bai zuwa kamaru ba Mm, to hausa suka ce wai ranar wanka ba ɓoye cibiya mm, to kasan dole ne don kasan shugaba polbiya shi yana da rike da ƙasa biyar ban da kamaru to kaga dole ne zai tambayi arfar alfarma don a samu a taimaka ma faransa saboda kasan guzirinsu ya ƙare eh, amma bai ƙare kwata-kwata da ake tsammani ba eh, shine suke bukatan taimako a wurin shi mai kasan fulbe da yake kasan shi ne da cidu mai fada a ji eh, su kasan eh, busu isa su fada a ji ba amma kaga shi mai fada a ji eh, don dole ne za su ka dan taimako ba wani wanda kake tsammani ba bayan da kake za su ka taimako kuma kasan aka ce teku bai kin yayyafi Eh, zai dan kawo dan taimako amma taimako za su fi cin amfani su ne eh, amma ba kamar a da da kake tsammani ba abin sani dai a nan tun da shugaba macron ya hau kan kalagar mulki a kasar faransa farko kenan da ya tako kafarsa a kamaru kuma alaka tsakanin kasar jamhuriyar kamaru ya yi sanyi tun farko dai kasar ta faransa tana diman kaso 65 ne cikin 100 amma a yanzu haka kaso 18 ne kacal ya rage wa kasar ta faransa a kasar kamaru muhammad awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. A gaida Muhammad Awal Garba, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru kuma tsohon dan kwallon kafan kasar samuel eto ya amince da yanke wata shawara da aka yi wanda kocin kasar jamhuriyar kamaru sun hanak ya mika masa sunayen waɗanda za su taka leda a gasan cin kofin kwallon kafa na duniya da za a gudanar a kasar katar a shekarar baɗi sai kuma ta ɓangaren fafatawa wanda ake yi na kulab-kulab ɗin da za su buga kofin ƙalubale gobe na kasar jamhuriyar kamaru yanzu dai kulob din gazel sun kana da takwarata kulob din bambutus da buda wanda kowannen su ya jefa kwallo guda biyu a ragar dan uwansa sun tashi kunnen doki kulob din as fortuna ita kuma bata samu nasara akan takwalata ba kulob din koton ta birnin garwa kulob din koton ta birnin garwa ita ce ta jefa kwallo guda ɗaya kilo a ragar kulob din fortuna anda kulob din koton din ne ta samu samu nasara akan takwarar tata sai kuma kulob din union de duwala ita kuma sun kara ne da kulob din egil ta bangaren mongo ba wanda ya ci dan uwansa an tashi daga wasan banza da banza sai kuma club din avion academy ta sha kwallo guda ɗaya ne akan takwararta kulob din renaissance de ngumu wanda yanzu haka an tantance club guda hudu su ne za su bafata a kulub din cin kofin kalubale na kasar ta jamhuriyar kamaru ministan wasanni na kasar kamaru da motsa jiki musta muwale kumbe ya yi kira ga babban murya ga hukuman wasanni ta duniya fifa da ta tsige shugaban hukuman kwallon kafa na kasar kamaru kuma tsohon dan kwallon kafan kasar samuel eto daga mukamansa. sannan kuma kulub din kwatanta birnin garwa yanzu haka ita ce wanda za ta gwabza da kulub din edin domin ganin kowane ne zai dauki kofin gwani na gwanaye na kasar jamhuriya kamaru a daidai wannan lokaci an da ake nema a fada kaka'ar wasanni na shekarar 2023 a kasar ta jamhuriyar kamaru baki daya yanzu kuma kamfanin da suke yi wa 'yan wasan 'yan limitabar sun kasar kamaru kayayyakin wasa kok suna nema su maka tsohon dan kwallon kafan kasar kuma shugaban hukumar kwallon kafa na kasar kamaru fika kafu samuel eto a kotu domin neman haƙoƙinsu da suke nema su danne musu a daidai wannan lokaci muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice a takaice 'yan awaren da ke samun goyon bayan rasha sun ce harin da ukraine ta kai a gabashin ukraine din ya kashe fursunonin yakin ukraine akalla arba'in da aka kama a faɗan da aka gwabza a mariupol 'yan awaren sun ce akalla fursunoni saba'in da biyar ne suka jikkata fursunonin yakin na ukraine wato pow a takaice na daga cikin waɗanda suka fake a masana'antar sarrafa karafa ta azovstal da ke mariupol ɗin an tafi da wani jirgin rasha cikin murna saboda an ajiye shi ba bisa ƙa'ida ba jirgin saman sojan na zamanin soviet bai zama abin tsoro ba kamar yadda ake nuna shi a gaban jama'ar ukraine masu farin ciki da suka hallara don murnar kama jirgin bisa ka'ida mtlb na shekara 1970 na sojojin rasha ne amma sun yi watsi da shi a arewa maso gabashin ukraine To ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.